Mm. Na'am, assalamu alaikum wa barakatu. Kai tsaye lura da matsala za mu tafi cikin shiri kai tsaye. Muna yi wa mama barka da shigowa wannan shiri mai albarka. Sannan, insha Allah, malama za ta ƙariso cikin mintuna ‘yan kaɗan, insha Allah. Kai tsaye za mu fara da ita mama, insha Allah. Kamar yadda sunan maudu'in namu yake shi Kamar yadda yake a jikin IB sunan maudu'in da za a tattauna a kai shine kar su kai ki su baro ki ‘yar uwa. Eh. Muna Na'am, inda hali sai mama ta ɗan yi tsokaci dangane da sunan maudu'in kai tsaye insha Allah ta'ala. To, to, to, to. Masha Allah, salamu alaikum. Wato, wannan take yana da ƙayataswa ƙwarai da gaske. Eh, duk wanda ya ji wannan take zai so ya ji abin da ake nufi da wannan. Wato, kar su kai ki su baro ki, uwa mace. Wannan magana gaskiya ne don yanzu a wannan zamani namu a wannan lokaci namu lokaci ne na kaiwa da barowa in mace ba ta yi hankali ba ko kuma in ce ma in mutum bai hankali ba to wannan take yana da mahimmanci sosai gare mu mata saboda kamar yadda muka sani mata sukan ce ciwon ya mace na ya mace ce to saboda haka mata mu mata muna da saurin sauraron ‘yan uwanmu mata eh, tare da tunanin cewa suna jiye mana abin da mu ma muke ji suna gane suna gane abin da ba mu gane ba game da yanayin mu, suna tausaya mana fiye da yadda muke tsammani a irin yanayin da mukan samu kanmu. To, wannan shi yake sa mata su yarda da 'yan uwansu mata. To, um, ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara, zan fara bayanin wace ce mace tukuna ah, da farkon farko a fara tunani wace ce mace sai mun gane wace ce mace sannan za mu iya gane wasu dalilan da ya sa mukan yarda da juna ko dalilin da ya sa muke saurin ɗaukar shawaran ‘yar uwanmu mace. Um, mace dai wani halitta ne da Allah ya yi a matsayin abokiyar zaman namiji. A suratul Nasa'i akwai bayani inda Allah ke so da mata. mun san wannan da gargaɗi kala-kala na gyara wajenmu da cikinmu wato zuciyarmu da kamanninmu ah, Assalamu salamu alaikum ga malama ta zo malama zainab ta iso wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuhu eh ina shari ne akan wace ce mace dai ki. <laughs> a ci gaba ga ita malama maryam bata iso ba da kuma rashida a'a mama ina kusa ina o kina nan ko ina kusa ina kusa muna yi wa malama barka da zuwa muna yi wa eh, malama zainab ja'far mahmud barka da zuwa insha Allah kuma za za mu gabatar da ita malama ki karasa bayanin ki mama kan ki karasa bayanin ki daga baya sai eh in karasa bayani na eh ki karasa bayanin ki me gabatar da shi ne ce mace wato mace kafin um, a gane abin da ke tafiyar da um, yanayinta yadda mace dole ne in ta isa mace ta gasken ta gane ita wace ce tukuna kafin ta saurari duk abin da zai zo mata mace dole ta san ita wace ce ya tunaninta yake me ake bukata da ita daga gare ta mai Allah ya faɗi game da ita ya yanayinta yake to bayan ta san kanta cikin nazari sosai na gaskiya to tana iya fito da halayyanta ko ɗabi'u ne na nuna ko tana da ƙarfin hali ko ba ta da shi ko tana da taurin kai ko ba ta da shi ko tana da son kai ko ba ta da shi um, wato ɗabi'un mace ya danganta ga wa'annan ababen da na lissafa mace kawai ba wata halitta ne da aka yi ta kaman da batirwa mace halitta ce da aka yi ta da daraja shi yasa ma um, Allah ya bata aikin reno ya ba ta baiwar reno eh, wata eh, halitta ce da aka sani tausayi to amma matan yau wato sun rasa wa'annan baiwa da aka sani game da ce a dalilin da ya sa suka rasa wannan baiwa wannan wayewan na ne da aka zamani na wayewa shi ya gurɓata mace matantakanta shi yasa ta ba da kunya kuma tana cikin ruɗani ko yaushe saboda rauninta um, bai ba ta daman bin duniyar a mazance ba yadda ya kamata saboda ai mai rauni dole ya sha wahala a wannan duniya in ba wai ya kama Allah ba ne to kuma wato kamar yadda kowa ya sani muna da ƙarancin gyaran wannan cikinmu ɗin amma muna gyara waje masha Allah muna sallah muna azumi muna sa hijabi eh wasu suna rufe jikinsu jikunansu amma imani na zuci ya yi ƙaranci to shi ne nake ganin shi yasa muka taru a nan mu ƙara ma juna ilimi game da yadda za mu tafiyar da za mu tafiyar macantakanmu kuma wannan take ya dace da abin da muka sa gaba ya dace da cewa mun taru ne a nan mu yi ma juna um, mu yi ma nasiha a kan barin rauninmu ya fi ƙarfinmu a wannan zamani. Mu yi ma juna nasiha a kan rashin yadda rauninmu ya fi ƙarfin hankalinmu da tsoron Allahnmu. Network dai wallahi ya ƙi. To. Ga malama Zainab Ahmad ta kullu to kamar yadda nake faɗi kamun dai na tafi ya gyaru sauran malamai su sa nasu albarkacin baki barin ci gaba wato matanmu na wannan zamani wato mu iyaye da kakanni da 'ya'yaye da ƙanni da ya yi muna da matsala ɗaya shine rashin lokaci wannan matsala shine rashin lokaci ba ko rashin lokaci ne ba rashin amfani da lokacinmu yadda ya kamata kowa da nashi damuwan kowa da nashi uzurin kusan kowa sauri yake yi ya cimma wani buri nashi da ke gaban shi a sakamakon haka sai ya zamana ba mu da lokaci na yin wasu abubuwa da iyayenmu da kakanninmu suke da lokacin yi. Um, to um, wannan rashin lokaci yakan kawo mana ruɗani a ran da muka ga kanmu a wani matsayi da ke buƙatar lokaci kaman a ce misali ba kasafai yanzu muke da lokacin mu sa 'ya'yanmu gaba mai musu faɗa ko mai musu tsokaci kan abubuwa da yawa na rayuwa ba ba kasafai muke samun wannan lokaci ba saboda mu ma abubuwan da ke gabanmu sun sha mana kai um, to wa'annan abubuwa matsaloli da ke zagaye da mu a wannan lokaci na wayewa yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ‘ya'yayenmu da jikokinmu suke fuskantar ƙalubale na rayuwa. Yanzu kawai sai ku ga mace da ta bi duniya a gurguje ko ta bi duniya ta san ranta ko ta duniya ta rashin ilimi ta zo tana ziga sauran mata game da zamantakewar rayuwa gaba ɗaya da na auren da na samartakan da na zamantakewa dai ma gaba ɗaya in aka ce zamantakewa mutum ya iya zamantakewa mai kyau zai iya na auren zai iya na samartaka zai iya na komai amma in mutum bai iya zamantakewa ba musamman mace ba to akwai matsala tunda mata mu ne al'umma saboda haka um, idan aka samu matsala ta wajen mata akan rashin fahimtar kansu to akwai matsala babba a al'umma kenan akwai tabbacin matsala babba a al'umma saboda mutanen mu za su zama cikin ruɗani da rashin saiti to wannan ruɗani da rashin saiti yana gurɓata mana tarbiyyan matasanmu wato ‘ya'yanmu da jikokinmu. Um, bayan ya ɓata tarbiyyan nan sai ya zamana ba mu da komai da ke gabanmu sai kawai abin da zai fishe mu na yanzu-yanzu kamar wato neman kuɗi da wasu biyan buƙatu da mukan Eh, nema. To, shi ko duniya da zaman duniya ya wuce haka. muna buƙatan wato a kowane lokaci ya zamana mace tana cikin natsuwanta kuma seti ko ƙanƙani ne ta zama tana da shi saboda tana da nauyi a kanta na wa'anda za ta tarbiyyantar tana da nauyi yin alaƙa mai kyau da mijinta. Assalamu alaikum. Dole ne Mata mata da. Masha Allah, Network ya Malama Zainab Jafar Mahmud, barka da shigowa. network din yana daukewa amma tunda kamar ya bari kin shigo ina ga mama bari mu dan mu din yake malama bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum assalam malama Ina fatan Mahmud Adam barkan malama malama bismillah eh ai kamar mama tana cikin jawabi ko ni ina sauraron mama a'a ni ina ina na yi miki barka da shigowa ya kamata ki dan tofa naki albarkacin baki <laughs> akan abin da kika saurara ke ma da kuma kan wannan topic tun daga network an samu eh alhamdulillah kam network ya dan tsaya yanzu eh mafi Allah To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ah, ina yi wa kuma a wannan zama mama uwa Idris da sauran yan uwana da muke a wannan zama na musamman da kuma masu sauraron mu da bibiyan mu sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam barka da shigowa barka barka kadima mama To alhamdulillah mamakin ɗauko bayanai waɗanda suke masu matuƙar muhimmanci da ya kamata a ce mata da yawa sun san su ko kuma in sun sani su ƙara tunatar da kansu waɗannan bayanai domin abubuwa ne waɗanda suke da matuƙar muhimmanci mutum ya kiyaye su don su zamanto mishi jagora na abin da zai san me ya kamata a ce ya yi a cikin rayuwarsa kuma menene iyakokinsa akan abubuwan da ya kamata a ce ya aikata ɗin sawa'un wannan aiki ne da zai yi da jikinsa ko furuci ne da zai yi da bakinsa ban sani ba tsarin tattaunawar zan ci gaba da yin magana ne ko kuma za mu bar shi akan kamar tattaunawa ne haka tunda na ga mama ta riga da ta fara tattaunawa dama tana maganin gani masu muhimmanci tun farko. Hmm, haka ne. Eh, to, <clears throat> ai in network ɗin, <laughs> ni tunda network ɗin ya fi min sauƙi. Eh, ko, ko ɗan ƙara tsokaci akan maganan da nake yi kenan. Na'am? Na ce tunda network ni yana min sauki ko in ci gaba da ɗan tsokaci na 'yan muna kamun eh, eh, eh, eh, bismillah mama, ai gwara ku karasa. To, to shi kenan. Wato, mata na wannan zamanin ba za a ce ɗaya muke da muke da da, da iyaye da kakanni ba mu 'yan tsaka-tsaki har yanzu iyayenmu na da rai kuma ga 'ya'ya da jikoki suna nan suna taka rawa a wannan zamanin so saboda haka mun ga jiyan kuma mun ga yau kuma ga shi muna fata mu ga gobe daidai gwargwado dai yadda Allah ya ba mu iko saboda haka abinda na lura da matan yanzu shi ne Wato, mun rasa wasu abubuwa ne, ɗaya ko biyu a mu shi yasa muke ganin abin muke gani a wannan zamanin. Wato, abin muka mm. rasa, babban abin muka rasa a wannan zamanin, don zan ce mu, in dai mutum na zamanin nan ko mun tsufan shi yana nan a zamanin, don zai iya ba da gudunmuwa zai iya kwabo zai iya faɗakarwa saboda haka shi mana zamanin mm. in bai wani abu ba to gaskiya in dai yana da ilimin yi to bai kyauta ba wato abin da ke faruwa musamman 'ya'yanmu da jikokinmu sun rasa kunya a wannan zamanin duk wanda ya rasa kunya zai rasa saiti saboda ba mm. sai ana da kunya ba sannan za a ji kunyan Allah an mutum ko bai ji kunyan Allah ba mace ko namiji tun ba mata ba da suke su ne al'umman ba to gaskiya duk macen da bata ji kunyan Allah ba za ta samu saiti ba balle har ta samu yin abin da ya kamata ta yi ana cewa ina karewa maza ba maganan karewa maza ba ne ai maza a cefe ma suke ko ni a ce ma ba a ma batun su yanzu saboda mu ai lalacewanmu ya fi zama barazana ga al'umma fiye da maza. Maza ai ‘yan nema ne kawai, tun ana maganan nema ko wani siyasa ko wani neman kuɗi ko wani ha'inci na siyasa ko na neman kuɗi sai a yi maganan su amma ana maganan tarbiyya dole a yi maganan mata to gaskiya mu iyaye da kakanni mu ma mun shagala da zamani ba ma yin abin da ya kamata gaskiya eh saboda ka san <laughs> ba sabon ba mu muna tsakiyar zamanin ne na wayewa kuma mun san lokacin da ba a wayan ba so ya kamata mu fahimci duka ɗin sai zamana kuma wai mu ma muna shagala kamar yadda 'ya'yanmu da jikokinmu ke shagala har ma muna manta mu faɗakar da su game da illar zamani sai dai wasu mu kawai su ɗau hushi in sun ga wato automatically cewa ‘ya'yansu da jikokinsu ba su bi hanyar da ya kamata ba. Ya za ki yi ki ce, kina uwa ko kaka, ki ce wai haka nan don ɗanki na yawa makanta ko wani abu, wai bai bi hanyar da ya kamata ba, hanyar tura zai bi, hanyar nasara zai bi. Duk da ana islamiyya a nasarance, ko in ce a turance a yanayin nasara ‘ya'yan ke karatun islamiyya yanzu. Kashi saba'in haka ne, akwai masu karatun islama na ainihin islaman, amma kowa sai ku ga mataje je ta yi karatu ta kusan haddace ƙur'ani ga kira'a ga komai, amma da turanci take tunani wannan babban barazana ne gare mu. a mu, ya za a yi mace ta taso kaman da gaske kuma sai ta zo bayan ga abin da ta karanta kuma sai ta zo tana nazari da turanci to a turance to ai wannan dole mutum ya ruɗe dole <laughs> al'umma ta ruɗe a zaman ruɗaɗɗu mutum ma ya rasa wani irin tunani zai yi idan har karatun islama ya bi jikin mace wallahi ba za ta fi son duniya da lahiranta ba idan har karatun islama ya bi jikin mace ba za a ci mata ta rena mijinta ta saurin rena shi ba ba za ki je ki nazari a kan suratul nisa'i ba ki karanta komai ki karanta komai sannan ki zo ki ce ke duk nan da aka faɗa a ƙur'ani ke ba yake irin shi ba saboda bature ya ce ƙauyanci ne yin wasu abubuwa so dole dole mace <laughs> sakamakonta sakamakon wannan bijirewa da za ta yi da rashin natsuwa da ta yi da rashin gaskata maganar da ya kamata tafi gaskatawa dole ya ruɗar da ita shi sa za ku ga yaran mu samari da 'yan mata musamman 'yan mata suna depression kala-kala sun ruɗe a ruɗe suke they are confused sun rasa ina za su bi turancin a harbo su islama ba su gama fahimta ba ko in ce ba su gama karɓa ba suna karɓa ne ana mai da su baya to ina amfani To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mata yanzu suka rasa inda za su kamo. Duk wanda ya fi su zaƙin murya ko ƙarfin bayani suna yarda da shi ko da ita. Tun ba kamar yadda na ce mata na yarda da mata, mata na yarda da maganan mata. To, yanzu fa wannan zamani ba maganan shekaru ake ba in kai shekaru ba ka da hankali baka san abin da ya kamata ba baka tsoraci Allah ba shekarunka bai kara maka komai ba ba magana na network din maman ma kaman yana malama bismillah ina gamu yawa to kuna ji na yanzu ana ji na yanzu na'am Wato network ɗin nan lallai ya yi mana abin da bai kamata a ah, na eh, ya yi to ba network ya ne ba yanzu kuna ji yanzu ana ji na? Eh muna sauraron mama. Network ɗin mama ma yana ta ɗaukewa yanzu. Ah, <laughs> yanzu ina fata yanzu ana ji. ana an ga na gan ku <laughs> to yanzu bari an ci gaba ina fata ana ji wato wannan zamani ilimi kadai shi ne maganin komai idan an ɗauki ilimin da mahimmanci to za a ji daɗin shi idan ba a ɗauke shi da mahimmanci ba an ɗauke shi ne kawai a barazana da ici ai gayu da shi to an ɓata lokaci wannan zamanin akwai ilimi sosai akwai ilimi kala-kala akwai ilimi da yawa don tsananin yawan ilimomin da ke wannan zamani har matasan zamanin nan 'ya'yanmu da jikoki duk a ruɗe suke sai rasa wanda ya su ɗauka to wannan fa shine Kalubale gare mu rashin sanin wani ilimi ne ya fi amfani na cin tuwon ne ko na duniya da lahira ne lahira musamman wato an kawo wani lokaci da an mutum ya cika sa Allah a maganan shi ko yana faɗakarwa da magana na Allah to sai a ce ba ƙauye ne kuma mutumin da ne um, yaran yanzu wato ina nufin yaran yanzu daga talatin din nan zuwa ƙasa sai a hankali sai a da a ruɗe suke da confused kuma irinsu ne muke fatan ba za a gurɓata mana su ba su ne manyan gobe su ne iyaye na nan kusa-kusa su muke fata ba za a gurɓata mana tunaninsu ba dan in tunaninsu ya gurbata, za mu shiga uku Allah sawaƙi to su ne kuma waɗanda suka fi yin alfahari da karatun nasara da iya turanci a masu basu su yadda cewa um, rike sharuɗuɗɗuka da Allah ya gindaya mana ba ba su yarda cewa wannan burgewa ne ba sun dai san da shi kuma tun da an haife su a musulunci suna rike da musuluncinsu sun yi kalma suna sallah suna azumi to su suna ganin sun gama komai wato wannan aiki kamar na gado kenan sun gaji musulunci kuma suna yi kana musu magana ka ce ai Allah ya ce kakkare namijinka su taso maka eh me yasa za a re ba za a rena ba in yayi min zan mushi ai ba a faɗi gaskiya ba aka ce a bari maza su dinga danne mu suna mana kaza kaza bayan ko in ta fara kiriya za ka a maka ne ka ɓata hanya a maka to irin wannan daga baya in aka bar su suna ƙoƙarin sarrafa rayuwarsu wajen aure da zamantakewa da samantakan neman aure da abubuwa da sai ga suna ta zama eh, a cikin rudani to setin bai dauku ba ba a yi setin yadda ya kamata ba setin bai saitu ba saboda ga wani ra'ayi nan a cakuɗa da wani ra'ayi ba ta raba tsaki da tsakuwa ba ba ta iya gane abinda Allah ya hana da wanda ya yadda ba a'a ba ta iya gane na wa'anda tura suka ce a yi da wanda suka ce ka a yi ba i can i can i can zan iya zan iya zan iya menene zaki iya Allah bai baki ikon iya ba ai Allah ya ba mu dama na abubuwa da za mu iya da wanda ba za mu iya ba Allah ya ba mu daman amfani da damanmu na dan adam daidai gwagwadon irin daman da ya bamu amma turawa sun ce za mu iya to wannan shi ke sa 'ya'yanmu da jikoki zafin kai shi ke sa su ɗani a takaice dai rashin seti ke bata al'umma kuma muddin mata ba su san kansu ba wallahi rashin seti ba kai bar su ba kuma akwai wani abu ba kawai tarbiyyar da za a ba mace shine matsala ba a wannan zamani ba ko rashin shi ba sannan a wannan zamani ba kawai abin da aka koya mata a makarantar islamiyya na boko ne shi su kadai za su yi tasiri a zuciyan dan yau ba wato 'ya'yanmu da jikoki ba a'a sai ta sake shiga cikin zuciyarta ta yi tunani sai an ya kamata mu koya ma 'ya'ya da jikoki nazari mai kyau shiga cikin zuciyanka cikin gaskiya ka gane abin da kake iya da wanda baka iya illanka da rashin shi matsalanka da rashin matsalanka matsalan wannan ba na wannan ba ne, matsala na ba na wata ne, na wata ba na ne duk da muna da jam'in matsaloli a matsayinmu na 'yan adam ya kamata mu koyar ma 'ya'yayenmu da jikoki sanin kansu ta gane gaskiyan halayensu wato halayensu mutane da yawa nawa ne mutane da yawa yanzu musamman mata da suke da ɗan karanta wurin kai amma ba su san suna da shi ba sai dai su ta yaban kansu ni ba na ina sallah akan lokaci, ba na ma mutane laifi, ina azumi na na Monday da Tuesday da Thursday. To amma ta wurin kan ba da ke hana ki gane gaskiya. Ta wurin kan da yake sa ki mijin ke miki magana ki ki ya tsane ki ki rasa abin da ya sa tsane ki. Ki ce ke kin san kina wanka to biyu. Wannan ne ya kamata mu koya ma jikokinmu da 'ya'yanmu sanin kai abinda mata ba sa so kenan akwai wani wata tana nan tana ta complain da menene ne wata rana na rubuta mata ki kokari ki san kanki sai sai mun rashin kunya san ranta ta ce ban da imani ban gane kira za ka ka bar abin da baka sani ba misali in baka san kanka baya za a yi a zuga ka network din yana season kaman ku Mama network ɗinki kaba yana mana ɗagawa. Eh, Mama ko Rahila ta mutu Usman. Wa albarka. Ina ga in ya so sai mu saurari jawabi daga bakin malama wacce take uwa wannan kungiya malama Zainab Ja'far insha Allah. Malama bismillah. Na ga kamar network ɗin yana season. Mama Allah ya saka da alkhairi ya ƙara wa rayuwa albarka. Amin. Za mu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum ah, assalam. Kuna sauraro na? Eh, muna ji. Na'am. To alhamdulillah ah, mama Allah Ubangiji ya saka da alkhairi ya kuma sanya a mizani. Ah, kusan alhamdulillah kin taɓo abu wanda yake mai matuƙar muhimmanci kuma kin mishi taken da ya burge ni rashin saiti ma'ana dai galibi matsaloli sukan taso a cikin al'umma ne na abin da ya shafi zamantakewa ko mu'amala bisa ga rashin saitin da watakila wannan al'ummar ta kafu a kan shi ko kuma ɗaiɗaikun wannan al'ummar suka samu kamar dai za mu iya cewa rashin bin tsari da dokar da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa mutum a rayuwa in ka san Allah ka san menene matsayinka ka san abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka na hukumi network. ya fito. Hmm, na to tun da na fara sai dai wata rana in ji abin na kalla yana nan yana juya ga malama mai magana Rashida ta fara magana mai kyau kenan sai amma zai dawo bari mu ga wata na ko wallahi nawa yau ba kuma na arewa turko na arewa lokacin da ne ki dauki wani kowane asma Allah ne Maman Fauzan. Hmm. Na'am, muna saurara. Ko za ki ci wani abu kafin malama ta samu na tafin ta dawo? Na. Yawa ga malama ta dawo. Ta da. Eh, hmm. network din da yana ta bada matsala. To abin da dai nake cewa shine a ah, babban al'amari da mutum ya kamata ya sa a rayuwarsa wanda yake mai matuƙar muhimmanci a matsayinsa na musulmi to ya sani cewa addinin musulunci ya shiga kowane gurbi na rayuwarsa babu wani abu wanda shari'a ta bar shi mutum ya ɗora shi a kan wani ra'ayi na raɗin kai in ya ga daidai ne yayi in ya ga ba daidai bane bai watsar ko menene shari'a ta seta shi inda yake shari'ar nan daga Allah maɗaukakin sarki take kuma shine mahaliccin mu shine ya samar da mu daga babu don haka ya fi ni sanin ya fi mu sanin kawunan mu ya fi mu sanin wani layi ne ko wani gwadabe za mu ɗora rayuwar mu a kai rayuwar mu ta zaman zamanto ingantacciya wannan abu ɗaya nan. to idan muka san wannan to sai mu gane cewa ashe komai na rayuwar mu addini yana da ta cewa akai, komai na rayuwar mu addini yana da damar da zai tsara mana shi daga cikin manyan abubuwa da suke masu matuƙar muhimmanci daga a rayuwar ɗan adam akwai zamantakewa ta aure auren nan ibada ne shi a karan kansa so don haka duk abin da mutum zai zo ya gudanar a cikin zamantakewa ta aure akwai bukatar cewa ya san meye abin da Allah yake so ya a cikin wannan ibada domin babu wani abu da mutum zai yi amsa sunan ibada matukar ba abin da Allah din ya yarda da cewa a yi wannan abu to an zo za a yi aure an yi shi bisa yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta to kuma dole ne a yadda da hukunce-hukuncen Allah a cikin wannan aure me Allah ya ce a yi me ya ce a bari me manzonsa ya ce a yi me ya ce a bari kuma cikin cikar adalci na shari'ar musulunci Allah maɗaukakin sarki bai sanya mata su kasance kaskantattu wulaƙantattu ba a zamantakewa ta rayuwa ko kuma wani bangare misali kamar aure din kamar yadda su ma maza ya ba su haƙƙinsu wanda yake ya dace da su yanda na faɗa dai ɗazu Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halicci mu ya fi mu sanin kawunanmu da kuma abin da ya kamata a ce mun jingina a gare shi na abin da ya shafi dokoki da mu'amaloli da ya kamata mu mu'amalanci junanmu wannan ne ya sa auratayya Allah ya sanya wasu ƙa'idoji da dokoki da ya kamata a bi tsakanin bangaren maza da ɓangaren mata duka Allah ya sanya hakkoki da a kan mijinta duba da cewa kowanne a cikinsu ɗan adam ne cikakke yana da bukatunsa yana da abin da yake so yana da abin da baya so yana da abin da zai faranta mai rai yana da abin da zai bakanta mishi rai Allah sai ya tsara waɗannan ƙa'idoji ko waɗannan dokoki ko waɗannan haƙƙoƙi na zamantakewa ta aure gwargwadon yadda ɗabi'a da halin kowanne a ciki zai kasance an biya mishi bukatarsa a ɓangaren mace Allah ya ɗora a kan hakki na wanda zai aure ta ta ɓangarori daban-daban na rayuwa a ɓangaren abin da za a kashe ko za a cire akwai hakkin sadaki wanda tun farko mace take da shi na a bata tun kafin a aure ta ba za a zuwa ya auren mace babu sadaki ba ko da an yi shi ba ayyana sadakin nan ba daga baya za a bata ta. domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa atu nisaa da nihla a ba wa mata sadaki akan wannan aure da za a yi ko za a aure su ta haka wannan hakki ne da gatantawa na farko akan zamantakewa ta aure muna gani yanzu a irin addinai ko wa'inda suke akidu daban-daban na zamanin nan da ma wanda suka gabata matan ne ma suke ba da kuɗi a aure su ba wai su su ba da kuɗi ba wai a ba su kuɗi a aure su ba don haka wannan abu ne wanda yake ne, matuƙar muhimmanci kuma da yake nuna an karrama mace a shari'anci daga zarar an auri mace an ce yau wannan matar ta aure ce to akwai haƙƙin ciyarwa na abin da ya shafi me za ta ci me za ta sha me za ta yi bukatar rayuwa na lalura da shi abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi sutura dukka wannan yana akan hakkin miji wanda wannan ijma'i ne a tsakanin malamai musulmai cewa wajibi ne miji ya sauke wa matarsa waɗannan haƙoƙi Allah maɗaukakin sarki kuma ya ɗora ma wa kowa gwargwadon abin da zai iya bai wakkala ko ya sa wani ma'auni guda ɗaya ya ce kowa dole ya bada sai a sha wahala sai ce liyun fi kuzu sa'atin min sa'ati kowa ya biya ko ya ɗauki nauyin hakkin iyalinsa gwargwadon hali shi ta za mu ga kuma addini bai yadda da cewa kana da shi miji yana da hali yana da rufin asiri ya tauye matarsa ba domin misali ya zo na Hind bint Utba mata Abi Sufyan radiyallahu anhu da ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo karar shi a matsayin cewa mutum ne marowaci da baya yalwatawa a cikin gida baya bata abin da take ga bukata ita da 'ya'yanta sai annabi ya ce khudhi ma yakfiki wala diki bil ma'ruf ki dauka daga cikin abin da ya mallaka din nan ko sa abin da zai ishe ki ke da 'ya'yanki amma fa bil ma'ruf ba tare da wuce gona da iri ko yin zalunci ko daukan abin da yake ya wuce kifayar rayuwa ko lalurar rayuwa ba abu na gaba sai abin da ya shafi mazauni inda za a zauna inda za a zauna din nan shi ma wajibi ne akan miji ya sauke wa matarsa wani wanda wani abu ne da zai yi da dukiyarsa shi yake da hakkin ya nemi inda zai ajiye mace gida ne shi na karan kansa a'a haya zai je ya kama a'a gidan mahaifinsa ne ko ma dai ina ne Allah ya ce askinu hunna min haisu sakantum da haka miji shi yake da hakkin ya nemo wa mace inda za ta je ta zauna wannan abin da ya shafi haƙƙoƙi kenan da Allah ya ɗora wa miji wanda zai yi da dukiyarsa in kika juya a ɓangaren mu'amala kuma ko da miji yana da mace wadda take sama da ɗaya to wajibi ne ya yi adalci a tsakani kenan mace tana da yanci tana da haƙƙi a musulunci na ne a yi mata mu'amala wadda take ta adalci shi sa Allah ya sanya wannan a matsayin togaciya ga maza sa'ilin da duk za su haɗa mace sama da guda ɗaya wannan mata a ɗaiɗaikunsu suna da haƙƙi miji ya musu adalci mace tana da haƙƙi na miji ya mu'amalance ta mu'amala wadda take kyakkyawa ya zamanto ya mu'amalance ta cikin mutuntawa da girmamawa da ma'arufi da ihsani Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku mu'amalance su mu'amala wadda take kyakkyawa sannan ya kuma cewa walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf kai mata fa suna da hakki na cewa a mu'amalance su mu'amala kyakkyawa kamar yadda su ma ake so su yi mu'amala da mazajen su mu'amala wadda take kyakkyawa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya yana wasici akan a kula da mata istawsu bin nisa'i khaira aiwa mata mu'amala ta alkhairi mu'amala wadda take cike da tausasawa da dura da ɗabi'unsu da Allah madaukakin sarki ya halicce su akai shari'a bata yadda da cewa a cutar da mace ba kai ba ma mace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la darara wa la dirar ba cuta babu cutarwa to idan har a rayuwa ta yau da gobe an ce kar a cuta kar a cutar to ina ga kuma a zamantakewa da take ta aure wadda take mafi kusanci a cikin abin da ya shafi mu'amala ko yanayin a zamantakewa na rayuwar ɗan adam a yau da gobe wannan kaɗan kenan daga cikin irin abubuwan da suke ma'ana hukuk ne na abin da ya shafi mata da take da shi akan miji wannan yau inda za a zo a yi zama a ce za a fito da abubuwan da suka shafi menene mace take da shi na haƙoƙi akan mijinta to akwai abubuwa daban-daban ƙananu-ƙananu da za a ta fito da su sala-sala da zai nuna wa mace ya tabbatar mata kuma ya bata natsuwa a zuciyarta cewa lallai ita ne yanci ce a shari'ar musulunci kuma da aka ce a zo a aure ta a zauna da ita da zo gida ta zaman aure kar ta fita sai da izinin miji kar ta kaza ba wai ana nufin an zo an kulle ta ne ko an rufe ta ko an hana ta yancin ta ba a'a wasu abubuwa ne da shari'a take ganin da wannan ne cikar zamantakewar za ta fito fili sannan kuma abin da ake so a kai gare shi bisa dacewar ɗabi'arta da ta da yanayin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta akan shi za ta tafi akai to in muka dawo su kuma ɓangaren matan sai mu gani ai su ma shari'a ta ɗora musu haƙƙoƙi waɗanda yake sun dace da su sun dace da su sauke wa maza wannan haƙoƙi a cikin zamantakewar su ta wuri. Allah maɗaukakin sarki da ya kawo hakkin miji ɗin ko hakkin mata ya rataya su akan mazajensu su ma kuma sai ya ɗauko haƙoƙin mazajen ya rataya a mata matayen nasu kuma yana daga cikin haƙoƙi mafiya girma a shari'ar musulunci hakkin miji akan matar shi miji yana da hakki da wajibi na cewa ki mishi ɗa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa da zai yi wa wani umarni da ya mawa wani sujjada da ya umarci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda girman hakkin shi da yake a kanta da haka miji yana da aiki yana da hakki a kanki mai girman gaske saboda ni, Allah ya fifita shi a kanki wali rijali alaihin na daraja Allah ya ɗaukaka darajar maza a kanmu bisa ɗabi'arsu bisa halittarsu bisa sunna tasa Allah madaukakin sarki da ya bar wa kansa sanin hikimar haka din sannan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim yaya ne zai yiwu ya sai gida ko ya kama hayar gida ya nemo abin da zaki ci abin da zaki sa abin da zaki sha abin da za ku yi bukatar rayuwa komai ya ɗauki nauyin hakkinki da ke da iyalanki da komai naku amma a ce ke ce za ki ce ga yanda za a yi ko sai yadda kike so sannan za a gudanar ko abin da kika ga dama sannan za ki ai babu adalci a ciki kina da yar aiki a cikin gidanki ki ba ta ci ki ba ta sha ki ba ta makwanci so kike duk abin da kika ce ta yi ta yi wataƙila ma duk da ta kauce wa yin haka din to in rai ya bata ki ce me na rage ki da shi ki ci ki sha ki kwanta amma in ce ki kaza ba za ki ba to ina ga miji da yake ɗaukan ka fatanin rayuwarki ko Allah ya ɗora mishi cewa ya ɗauki rayuwar ki da abin da ya shafe ki miji yana da hakkin ki biya masa bukatar da Allah madaukakin sarki ya sanya a kan wuyanki na a matsayin ki na matar aure ki ɗauke masa lalurarsa da bukatarsa a matsayinsa na ɗan adam wanda shari'ar musulunci ta yi a razanas ga mace akan ta ki sauke wa mijinta wannan haƙƙi da ta ɗora mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi wanda yake ingantacce idan miji ya kirayi matar shi a zuwa ga shimfiɗar taki ba tare da wani dalili ba malamai suka ce ba wani dalili na shari'a na abin da ya shafi ko tsananin rashin lafiya ko kuma uzuri na shari'a la'alla uzuri na wata ko wani abu makamancin ko kuma tana azumi wanda yake na farilla ne da ba za ta karya shi ba a bisa hakkinsa to idan ta ƙi mala'iku za su kwana suna mijin nata ya kwana yana fushi da ita mala'iku za su kwana suna tsine mata mu duba muga girman wannan hakki da shari'a ta sanya namiji akan wuyanki bai halatta ki mu wani izini ya shigo cikin gidansa ba ma ba wai magana kuma an ce gidansa ana nufin yanzu ka ai iyaki wa wani sallama ya shigo gida ki ba shi gurin zama ba a'a ana mu kalla abin a yanayin mu zamani yanzu duk wani abu da yake khususiyan miji ne to kar ki shigo da wani ciki wayoyin nan da muke amfani da su da wa kike waya da wa kike magana wace irin magana kike da wa kike chatin dole ne ya kasance kin samu izinin mijinki a gurin kulla kowace irin mu'amala zaki da wani namiji wanda yake ajnabi wani namiji wanda yake ba ba dan uwanki ko muharraminki ba da haka mu dauki ma'anar da faɗi manzo Allah ya yi hani na cewa mace wadda take ta yi imani da Allah madaukakin sarki to bai halatta da yi wa ta yi wa wani izini ya shiga gidan mijinta ba bayan alhalin mijin nata bai sani ko ba tare da izininsa ba kar ki fita daga gida sai da izininsa sa ki daga gidan nan ta zahiri ce ko kuma ta me ta, ta, abin da zai iya ɗaukan ma'anar uzurin da za ki iya fita ki a waje ɗin ko da kina zaune daga cikin gida kar ki fita unguwa bai sani ba sannan kuma kar ki ɗauki waya ki kulla wasu abubuwa na connections wanda suke munana mijinki bai sani ba ba tare da izininsa ba wannan yana daga cikin kaɗan daga hakkokin miji wanda yake a kanmu ɗan uwa mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ƙulla zamantakewa a tsakanin ɗan adam ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn Allah da ya sanya miji da mace a matsayin su zo su zauna a zamantakewa ta aure kuma ya sanya hakkoki akan kowane ɓangare ɗin nan guda biyu ba wai yana nufin sai wane yayi nasa sannan wane zai yi nasa ba wannan fahimta ce wadda muke da ita a cikin al'umma mu musamman bangaren mata mace tana ɗaukan cewa sai sanda ya kyautata min sanda ya min sakakken abinci a cikin gida sanda ya ɗinka min zanni sannan zan mishi fara'a sannan zan mishi biyayya sannan zan kyautata mishi ba haka bane ba kowa Allah ya ɗora masa hakkinsa da yake kansa ya masa umarninsa da haka ke a matsayinki na mace ki kokari ki sauke naki shi ma a matsayinsa namiji ya yi ƙoƙarin na ya sauke nasa ba na inkarin cewa sauke haƙƙin namiji yana zamantowa daga cikin abubuwa da za su ƙarfafa wa mace gwiwa su sa ta ta ƙara zage dantse da hazaƙa gurin sauke masa haƙƙoƙin da yake kanta kamar yadda shi ɗin ma a matsayin mace mai biyayya mai ladabi mai kyautatawa zai iya zamantowa mishi abu ne da zai ƙara mishi ƙaimi da ƙarfi gurin kula da haƙƙoƙinta. amma ba hakan yana nuna cewa wai dole a'a sai ɗaya ya yi sannan ɗaya zai yi ba kowa umarin da Allah maɗaukakin sarki ya mishi na musamman ne kuma na daban ne kuma kowa yayi yi ƙoƙarin ya sauke abin da Allah maɗaukakin sarki ya auna mishi daga cikin masa'ib wanda suke faruwa a rayuwar mu ta yanzu a kamar yadda mama take bayani mun zo wani zamani da za a iya cewa an ci gaba amma ta wasu ɓangarori ci gaban idan mutum bai yi amfani da shi ta hanyar da ta kamata ba to sai zamanto mishi fitina waɗannan wayoyi da suke hannunmu waɗannan connections da ake kullawa cikin sauƙi sai suka zamanto wa kowane ɓangare a matsayin kamar wani ƙalubale ne ne ya sauke haƙƙin ɗan uwansa miji zai iya fita ya yi ni baya gida ya dawo cikin iyalinsa daga dare ko da yamma lokacin da yake buƙatar matar shi ta bashi attention ta bashi kulawa a matsayinsa namiji miji a ɗauko abinci a kawo mishi ko a zauna a yi mai hira ko a ɗebe mishi kewa matar shi tana nan zaune ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya tana taddanna waya tana hira tana chatin da ƙawayenta dole zuciyarsa za ta so su kamar yadda ita ma a ɓangaren ta idan aka ce miji mai irin wannan ɗabi'ar ne dole zuciyarta za ta so za ta iya jin babu daɗi to amma yar uwata ki sani idan miji ya miki haka to ba shi yake ba da lasisin cewa ke ma kuma bari ki saɓawa Allah ba domin sako baya gobe kuskure ba a gyara shi da kuskure duk abin da aka yi shi na ba daidai ba to ana sa ran cewa daidai ce za ta gyara wannan ba daidai din ba shi ba ya zamo daidai amma da ba daidai ba da ba daidai ba idan suka haɗu ba abin da zai haifar sai ƙara kwaɗewa da al'amarin ki idan miji ya miki ba daidai ba ya ki ya sauke miki wani haƙƙin ki ko ya tozarta ki ko ya ci mutuncin ki ko baya miki kyakkyawar mu'amala ko wani abu makamancin haka ba shi yake nuna kima ma bari ki ɗauki makamin da kike da shi a hannunki na ki zo ki wannan rashin kyautawa ba ke ma ki faɗa cikin sabon Allah dukkan ku idan kuka bijire wa umarnin Allah madaukakin sarki to sai a samu gidan gaba ɗaya ya gurɓata saboda me an ƙi me abin Allah ya ce me abin da manzon sa ya ce sai rayuwar ta yi kunci ta yin daɗi abin da kike tunani zaki samu ɗin wallahi ko kin je tan ɗin ba za ki samu nutsuwar da kike bukata ba saboda ba ki ga hanyar Allah da manzon sa ta haka ke dinnan mai daraja ce mai tsarki ce a shari'ance kuma dan miji ya miki ba daidai ba ba shi yake nuna ke ma ki fito ki mai me ake cewa ka kaman kankara maka na ice da hausawa suke faɗa ma'ana kawai da yayi ke ma dole ki ɗauki mataki ba sannan kuma mata da suke yawan complain ko suke yawan a kuka akan irin yanayin yanda yanzu maza suke ta'amuli da waya da yanda suke chatting da mata waɗanda ba su ba ko wani abu makamancin haka nakan yi sha'awar koyaushe mace idan irin waɗannan matsalolin suka kunno kai a cikin gidanta to ta zauna a karan farko ta yi ma kanta hisabi Ina ce ta yi wa kanta hisabi ta ɗora kanta a sikeli da ma'auni balil insanu ala nafsihi basira kin fi kowa sanin kanki kin fi kowa sanin me kike yi na daidai me kike yi na ba daidai ba kin fi kowa sanin haƙoƙin mijin nan me kike saukewa me ba kya saukewa to sai ki duba ki gani shin wane da yake kula-kulan 'yan mata, wane da yake yawan chatting, wane da yake raba dare yana kallon TV, wane da yake raba dare yana kallon movies, wane kullum wayan shi a tare da hotunan 'yan mata, kullum wane kaza, kullum wane kaza. Menene dalilin da ya sa wannan nan ya aikata kaza ɗin nan? Shin akwai wata matsala ne a karan kaina? Ni mace ce wadda ban san kaina ba, ko mace ce ni wadda ba na kula da gyaran jikina, ko mace ce wadda ban iya kwalliya ba ko mace ce ni wadda ban iya hira ba ko mace ce ni wadda ban iya soyayya ba wata za ta ce a'a ya haka waɗannan duka abubuwa ne masu muhimmanci a zamantakewa ta aure mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun masa kwalliya sun yi ado sun sa sarƙa ba a gida ba ma har a hali na tafiya na na Aisha ta yi wa manzon Allah ado da eh, sarƙa a wuyanta wannan kwalliya kenan mutane ne ko mata ne su masu tsafta a wurin mijinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan biyu kenan sun kasance su mata ne masu ɗebewa miji kewa annabi idan ya shigo ya zauna ba kowace kama gaban take ba zama suke su hira siraha su tattauna hadisai daban-daban sun tabbatar mana da haka wannan haka kenan sannan akan abin da ya shafi saɓani da za a iya samu yau da gobe shi ma an samu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ki auna kanki ki gani yaya kike da waɗannan nagartattun mata shin kina kamantawa gurin sauke hakkin miji ki kwaikwayo daga irin yadda suka yi dinnan ko kuma ba kya kamantawa kin amsa sunan ki mace a cikin gidan mijinki ko baki amsa ba kin amsa sunan ki mata da take ɗebewa miji kewa ko baki amsa ba in kika auna kanki a wannan sikeli kika gane kai guri kaza ina da matsala guri kaza ina da matsala guri kaza ina da matsala shi kenan sai ki kokari ki gyara wata. kila wannan kasawar taki ko gazawar taki ita ce shedan ya samu kafa ya ja shi ya kai shi zuwa ga wannan gwadabe da kike gani na a'a hirarraki da yan mata ko wani abu makamancin haka kin auna kanki kin ga kin duba gabas da yamma kudu da arewa babu wata matsala babu inda kika kasa daidai gwargwado ko ina kina kokarin kamantawa to ki ɗauka cewa wannan kaman wani layi ne na kaddarar ki da Allah ya jarabce ki akan shi menene mafita akwai mutumin da abu ƙanƙani ne yake bukata na taimako ko na nasiha ko na tunatarwa zai bar wannan abin da yake aikatawa akwai wanda idan ya san kin sani to shi kunyar duniya ta ishe shi an samu maslaha kenan ko menene ya daina akwai wanda sai kin dage kin ɗau lokaci mai tsawo kina bin dabaru da kwana da gabas da yamma ki tattaro tunani ki waccan dabara ki aje ki waccan ki aje za a samu mafita akwai wanda wa'azi yake bukata ya saurara akwai kuma wanda wanda shine mafita mafi mahimmanci shine komawa ga Allah da addu'a ga Allah madaukakin sarki ya shiryar miki da shi ke ma ya shiryar mishi da ke ku zamantakewa ku wadda take mai cike da aminci da kwanciyar hankali amma bayan da za a yi matsaloli irin waɗannan suna faruwa a ce a'a ba za a zo a ce yaya ne menene mafita a shari'a ba babu wani abu wanda yake ya shafi rayuwar mu wallahi da shari'a ta manta mana da shi Allah madaukakin sarki da ya saukar da addinin musulunci addini ne kamilan mutakamil addini ne cikakke ba yi da wani nakasu da har yau wai za a zo a ce ga wata matsala an rasa ina mafitar ta addinance babu wannan magana ballantana wata matsala ta gidan aure wadda take tun kafin ma mu dinnan tuntuni ana yin sa tun lokacin manzon Allah an rawaito mana yanda ake samun mushkila kaza a gidan annabi ga yanda aka yi maganin ta ba dan Allah baya san manzon sa ba ba dan cewa an nuna mana su ba nagartattun mata bane sai dan dama mu din mu samu ma'auni da abin kwaikwayo da haka ki gane cewa idan matsala tana faruwa a gidan mijinki ba da wuta ake kashe wuta ba dole sai dai a nemo ruwa a yayyafa idan miji yana da matsala yana da kule-kule yana da kaza to ki bi hanyoyi a matsayin ki na mace da za ki gane menene wannan abin da ya ingiza shi ya kai shi zuwa ga wannan layin da ya shiga in kin gane sai ki san mafita mijin ki rufin asirin ki ne ko ba a haihu ba idan ana zaune sunan shi miji ballantana idan an haifi 'ya'ya kika same shi a cikin irin wannan musiba ba ki da wata riba na ki ci mutuncin shi ko ki tozarta shi ko ki je waɗannan abubuwa kina bukatar ke nan a ki na mace ki zamanto jagora mace uwa mace wadda take damuwar iyalinta ta dame ta samar wa iyalinta mafita shine a gabanta da haka wannan abun da ya faru a matsayin matsalar rayuwa ya za a yi ayi maganin sa? yanda na faɗa ba a maganin matsala da matsala komawa izuwa ga yanda shari'a ta koyar ta hanyar auna kai da ganin meye kika kasa meye kika gaza da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki ya baki agaji da tallafi akan wannan mi abin da shari'a ta koyar na zamantakewar aure daga ina da ina na kasa ko na gaza ko na kuskure ko na manta ko na shagala saboda yau da gobe in yi kokari in gyara in amsa sunana na mace cikakkiya a cikin gidana mace cikakkiya a gurin mijina shine babban abin da zai kawo mana sauki ya haifar mana da ɗamin ido a zamantakewar mu ta aure ba irin yadda wasu suke ganin cewa da cin mutunci ne da fito na fito da yin ka faɗa ka faɗa da miji da ƙoƙarin cin gyaran shari'a da nuna cewa nan gurin shari'a bata kyauta ba nan ta tauye miki haƙi nan ta taskure ki nan an zalunce ki kai ka ce a hannunsu suke da wani abu na hango menene abin da ya fi dacewa da ɗan adam ɗin bayan Allah maɗaukakin sarki da ya halicce su ya samar da shi daga babu shine wanda ya shimfiɗa wannan shari'a da haka kamar yadda mama ta faɗa tun rashin setin nan shine babban matsalar mu dole mu saita tunaninmu mu seta rayuwar mu seta kwakwalenmu mu koma zuwa ga menene abin da ya kamata a ce mu koma a kansa mu ɗora rayuwarmu akan wannan wannan shine kaɗai abin da idan muka yi riko da shi insha Allahu ta'ala gidajen auren mu za su samu karancin matsaloli kuma za a samu jin daɗi zamantakewa na auratayya wanda wannan shine babban manufa da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora aure akan kan tashi ne samun nutsuwa da kwanciyar hankali da soyayya a cikin gidajen aure Allah maɗaukakin sarki nake roƙo da ya ba mu basira da fahimta ya yaye wa al'umma irin waɗannan baƙaƙen aƙidu da duhun tunani da yake shigo al'umman mu a hankali musamman ɓangaren mata mu gane cewa ba mu da wata alfarma ba mu da wani gata wanda yake ya kai na shari'ar musulunci kuma dan wani ya yi mana ba daidai ba ko ya zauna da mu ya zalunce mu ba shi yake nuna cewa addini ne ya koyar da shi ya haka ba wannan kuskurewa ce ko gazawa gazawa ko ganganci irin naka da dan adam wallahu ta'ala a'lam Masha Allah Assalamu alaikum. Masha Allah. Allah ya saka da alkhairi ya ƙara wa rayuwa albarka. Kai mama kina sauraro na? <laughs> Masha Allah wallahi magana da maganganu sun yi kyau wallahi. Idan da. Alhamdulillah mama. Allah ya ƙara lafiya mama Allah ya ƙara lafiya za mu juyo kanki mama idan da wani saƙo da kike da shi na musamman ko kuma wani jan hankali da za ki eh. ga da ake yaudaran tunaninsu da sunan za a kwato musu haƙƙinsu misali saboda experience na yau da gobe shin idan ta tashi ta yi ƙoƙarin wannan fito na fiton akwai nasara za ta ci nasara a wannan fito na fiton da za ta yi? A'a, ina ba nasara. Ai, abubuwan da muke gani yanzu yana faruwa a duniya sakamakon rashin nasara mata ke yi gamuwa da shi ne in sun yi wannan taurin kan. Shi yasa ai hmm. nake magana na cewan taurin kan nan na eh, taka rawa a kan eh, dagewa su yadda da ziga na banza su zaɓi tafiya na jahilci fiye da fiye da faɗakarwa ta addini sun san gaskiya ne wai su ba za su canja ba ne akan haka nake mata faɗa ba su da nasara shi sa zawarawan suka yi yawa wasu taurin kai kawai ya kai su zawarci duk wani labari da za ku ji ana faɗa ai kaza maza ba su da kirki me kan tambaya na naji kamun sai muku kirkin ku mai kuka yi to nan za ku ji ana i'iniya ba waliye ba ne maza ai na yi zawarci na sani kuma to amma maganan mace fata gyaru al'umma ya gyaru shine fa babban magana duk duniyan nan ko ko ba haka ba in dai mace ta gyaru al'umma ya gyaru saboda haka in ta yi rashin hankali al'umma na cikin ƙalubale so idan suka je suna jin maganganun nan na wanda suke tsammanin sun waye dan tsammani ne wayewa ai yana cikin addininmu na musulunci so duk wani wayewanka da za ka yi baka kai wayewan Khadija ba war mummuni baka kai wayewan su na Aisha ba saboda haka wayewa kawai na zamani na turanci ba shi ne wayewa ba so yanzu kamar yadda nake faɗa yaranmu suna nan suna ganin kamar wayewa shi ne, tana bin abin nan na tura tura ba musulunci ke gabansu ba duk da akwai musulmai a ciki da yawa ba su ne su ba a hmm. musulunci fa ke tafiyar da duniya ba da ma mun yi koyi da larabawa ne amma mu turawan sun fi ba mu sha'awa larabawa ko ba komai yaran mu ɗaya muna yaran su amma haka kurin mace ta ce tana turanci ainihin in na ga matan nan suna rawan kai wasu sun yi makaranta sun yi digiri wallahi kan ce to ga inda magana yake to su kuma wanda ba su yi makarantan ba ba su yi digiri din ba to su kuma taurin kai ya hana su sakat wanda suka digiri din suka karatu su kuma zafin kai ya hana su sakat to wa'annan abubuwa fa ɗabi'un nan da muke gani kaman wasa ne ana faɗansu ne a labari sai fa eh, eh, eh, matasanmu samari da 'yan matanmu da matasanmu sai mun bar wannan halaye sai mun lura cewa illa ne gare mu saurin kai girman kai zafin kai mu dena mu dena mu dena idan ba a yi maganin wa'annan ba ɗabi'u ne ma wanda suke jawo illa wata fa kawai ba ba ta masa tana da tantanta iya kwalliya tana da kyau tana da yarinta to ga an auno ta gida me ya faru saurin kai son rai rashin godiyan Allah to kun ga wannan ba irin abu ne da ake gani ba shi kadai mijin ya sani to irin wannan suka samu mai ziga su tunda su ba sa yarda da laifin su su san gaskiya ba sa san gaskiya sai sai a ziga su sai su dada ya mutsa al'umma ku ga yarinya yar shekara 18 yana sha ganin yara yan mata 16 17 suna tsoro ni ba zan aure ba labaran da nake ji game da aure ba sa kwantar min da hankali to dama an ce aure ma dan kwanciyar hankali ne neman lada ne an taba neman lada da kwanciyar hankali irin wanda turawa suka ce ana yi turawa ne suka ce duniyan ma gaba daya wajen jin daɗi ne <laughs> sai mu biye musu ai duniyan wajen jarabawa ne ko ba mu koya ma 'ya'yanmu sanin cewa akwai jarabawa ba sai ku ga yarinya kawai ta zama depressed tana shaye-shaye wai wai saurayinta da da zai aure ta bai cika mata alkawari ba duk wa'annan abubuwan na nasarar da ake yi da suke bata mana tarbiyyan 'ya'ya ai ba da daɗi ya kamata mu iyaye da kakanni mu ƙoƙarin mu nuna ma 'ya'yayenmu da jikoki bambancin tarbiyyan turawa da na islama in aka bar su aka ce su haɗa da kansu su raba tsaki da tsakuwa wannan abun na musu wuya mm. saboda iskan zamani yana fisgan su. shi zamanin nan fa in kana son ka ji ta za ka iya ji ka ji ta fiye da yadda ba a tsammani akwai shigartarwa akwai ɓatar da lissafi akwai kawo rashin saiti to in ba wai mu iyayen muna yi muna nuna musu cewa yanzu nan a zamanin nan kana ci gaba da rashin saiti za ka ruɗe kana rudewa za ka samu ciwon kwakwalwa mutane yanzu abin abinan um, mu da jikoki nawa ne suke fama da ciwon kwakwalwa ba a ma sani ba eh dan mu musulunci ma yana tsawata masu kashe kansu ku dubi irin yadda zamani ya mai da e, e, can wanda ba su da addini irin nan ba wuya mutum yanzu ya kashe kanshi da kanshi wai saboda cewa wai ba a mishi daidai ba to saboda haka mu namu ban ma kai karfin halin yin wannan haka ɗin ba da wuya a samu haka amma abin da ke da mahimmanci yanzu mu daina jin ziga a daina jin ziga a daina mu koya ma 'ya'yanmu da cewa duk abin da suka ji na ziga su je su sa a ma'auni su raba tsaki da tsakuwa mu koya musu raba tsaki da tsakuwa kuma kamin mu koya masa raba tsaki da tsakuwa sai mun kori jahilci da wawanci da kafewa akan wasu ra'ayi na shirme da rashin saiti. Na'am, Allah ya saka da alkhairi mama, mun gode. A gurguje insha Allah za mu dan duba ko tambayoyi biyu zuwa uku a comment section idan malama tana kusa in ya so sai ta dan amsa lura da lokaci ya yana ta hararar mu. Na'am, akwai wani yana kira ga a ja hankalin mata dangane da wata ɗabi'a da suke da shi. Malama tana kusa? Na'am, yana magana akan a wannan zamanin da yawa daga cikin mata sai kana da shi zaka ga fara'arsu ko biyayyarsu. Duk ranar da aka ce ba kunci da matsi za su ci gaba da kunci da matsa maka mai. Kun a ce su dinga kwantar maka da hankali suna nuna maka tausayinsu. To, a lokacin da hmm. yana magana ja hankalin mata da su dinga kwantarwa mazansu da hankali a lokacin da suke cikin hali na babu. Maimakon mutum ya ji da iya faman rashin kuɗi kuma sai kuma a ƙara masa da takaici. In malama tana kusa da ta ɗan ja hankali zuwa a ɗan gurgu lokaci yana ta hararan mu na'am to uh, auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim uh, lallai kamar yadda ya faɗa nan, akwai mata tsakani da Allah masu irin wannan ɗabi'ar ta in kin ji ta lafiya ƙalau baki shiru a gidan miji ita da miji komai daidai daidai to miji yana da abin hannu yana kashe kuɗi a gida zai siya mata atamfa zai yi mata anko zai sa mata katin waya zai yi komai to sannan zaman lafiya yake a cikin gida amma duk sa idan da aka rasa ɗaya daga cikin abubuwan da take bukata na more rayuwa to kuma shi kenan fefe rashin kyautawa ya, ya buɗi kenan a cikin gidan wata ma ba wai magana ake ta wani ihsani ko kwantar da hankali ba wajibin sama da ƙyar ke samu ya tsira da shi to irin waɗannan matan akwai tsoro akan sha'anin su domin me in dai a haka ne to kin ga mutum yana ƙoƙarin ya sauke ibadarsa ta aure a matsayin ibada da yake yi domin neman yardar Allah kaɗai ya sa ta saboda wata maslaha ke ma'ana idan ya samu wani abu da zai ji daɗin rayuwarsa to sai ya kyautata sai ya sauke wajibi amma in babu wannan abin sai ya koma gefe zaman aure ba zama bane bana kowa yana nashi gefe guda zama ne da da ake so a zo a zauna tare a zaman kal jasadil wahid ma'ana kamar wani gangar jiki guda ɗaya in an samu daɗi za a ji daɗin tare shi sa ake so namiji in ya samu ya wadata iyalinsa in an samu akasin haka ke kuma mace a matsayin ki na mace ki yi haƙuri ki juru wannan rashin baki san iya tarin Ladin da Allah madaukakin sarki ya samar miki a cikin wannan ba kuma wannan ba shi ne ma'auni na nuna cewa wannan miji naki ba yi da matsayi a gurin Allah ko kuma ba a san me gobansa za ta zamanto ba a baki san me Allah ya tanada mishi na alkhairi ba manzo Allah sallallahu alaihi sallama kamar yadda matansa suke faɗa ana yin wata guda ba dora tukunya a gidansa ba kuma ma duk da haka matan shi sun yi haƙuri sun jura sun zauna da shi wanda gashi nan ke kin yi imani ni na imani cewa waɗannan za su samu sakamakon Gaskiya ni ma na zan ƙara ƙarin bayani. Mata mu lura mu ji kunyan Allah. Don wasu abubuwan da ke faruwa irin wannan jarabawa ne. Mata ba sa gane jarabawa ne, Allah, Allah na son ya jaraba su bayan sun ci jarabawan samu wani zaman lafiya mai dawama ko kuma su kansu ba su da kirki Allah yana so ya tona musu asiri na rashin kirkinsu. in ka ga haka samun mijinka ya fara ƙasa ka taya shi addu'a Allah ya mayar mishi da abin da ya rasa ko abin da kuka rasa jarabawa ne jarabta ne amma mata da yawa sai kuma ba kunya sai su kau da kai su fara wulakanci sannan in ya samu kuma so da yawa suna irin wannan wulakancin mijin ya ta haƙuri sai ya samu in ya nemi wata mai kirki da za ta zauna da shi bayan ya samu kuɗi ta ta kuka ta ce ta sha wuya da shi shi kuma a ta zagin shi da ita ce makaryaciya wasu haka ne za ki ga wasu kuma da eh, uwar gidajensu suka yi haƙuri za ki ga suna cewa a ba macen da za ta zo ta tayar ma uwar gida ta a hankali saboda wancan uwar gidan ba gori ba komai ta yi addu'a ta yi haƙuri ta ci jarabawa to haka ne su kuma masu zage-zage ai da ni ya gina gidan don ya yi abin nan yanzu kuma yanzu ya sake farfadowa na taɓa ba shi tangaran ɗina ya sa dubu ashirin ya jali ya cinye haka nan mu gyara hali da Allah ga malama Zainab ta da Assalamu alaikum wa rahmatullah network dai yana ta bada wahala ba kuma ai ba mai ta dai haka dai haka dai a gaba daga bakin malama kafin mu tattara lokaci yana ta hararen mu network din kuma yana ta wannan na malama Na'am abin da dai nake cewa din shine eh, abin da dai nake cewa da Allah mata su yi haƙuri musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki na tsadar rayuwa da kuma Allah Allah za mu iya cewa al'umma tana cikin wani hali na koma baya akan abin da ya shafi tattalin arziki ko kuma abubuwan da za a rika tadawuli da su na masarufin rayuwa mace tana da rawa muhimmiya da za ta taka gurin sama wa mijinta nutsuwa da kwanciyar hankali ya ji karsashin ma fita ya nemo din gwargwadon hali ma ya kawo amma in kin kasance mai tashin hankali mai nuna ke baki haƙura ba ke baki jura ba ke sai an miki komai sai kin sami shi ɗari ɗari to wanda kike samu din ma sai ya gagara samuwa domin zai fita kafin ya samu nutsuwar ma da zai je ya kawo miki din ma wani abu ki ɗauka cewa wannan yana daga cikin jarabawar ki kuma Allah maɗaukakin sarki da ya kawo halin rashin nan shine dai wanda zai warware da haka ki karfafi mijinki ki bi shi da addu'a Allah ne mai azurtawa in ya so sai azurta ku abinda ma baku taba tsammani ba. Na'am. Insha Allah ta'ala da haka muka zo ƙarshen wannan shiri muna masu miƙa gudu malama zainab ja'far allah ya saka da alkhairi ya ƙara wa mama uwa allah uba ki lafiya da imani da nisan kwana mai albarka mun gode da lokaci da kuma bayani da dukarwa duka mun gode allah ya saka muku da alkhairi allah kuma ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji sannan ah, kuma har yanzu har yanzu muna godiya wannan safinatun najati wanda suka shirya wannan taro muna fatan Allah sa musu Allah ya kara musu ikilasi ya sa domin shi suka ya kuma karba musu ya sa musu a mizanin hasana Allah ya saka muku da amin amin barakallahu fikum barakallahu fikum a cikin madalla masu sauraro madalla madalla madalla da shi da da shi albarka amin amin amin to sannu mama ma a madadin ‘ya'yana na wannan ƙungiya muna miƙa godiya ta musamman a gare ki da samun amsa wannan zama da aka yi da yake ga shi yanayi ne da la'alla za a ce dare ya yi ana ɗan buƙatar hutu amma aka bamu eh. lokaci muka amfana daga shawarwarinku. muna godiya ƙwarai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya sanya a mizani ya sa manufar da ta sa aka yi abin da shi mata su faɗa ku. su ma kuma ‘ya'yana ina ƙara musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi wannan babban aiki da suka ɗauko na abin da ya shafi da'awa da wayar da kan yan uwa mata Allah ya karɓa musu ya azurta su da ikhlasi ya ba su jajircewa akan wannan aiki Allah kuma ya tara mu a ladan baki ɗaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Masha Allah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.